alaikum. Assalamu alaikum na jiha. na ɗan siyasa da suka rako wannan ofis mai albarka an yi bayanai tsohon ciyaman da ya jefar da mangoro da huta da guda ya yi bayani da bai kamata na ƙara komai ba amma zan ƙara abu na farko zan yi magana allah ubangiji ya san ba na magana da alfahari idan ɗan adam ya ɗauka alfahari nake allah ya san zuciyata domin allah baya kallon fuskar mutum sai zuciyarsa to mu ne apc a ningimin bata raunin ji da warji mu ne apc kuma mun bata mun kashe ta yau sarki fasa ko ba da yawan gizo idan akwai mai tantama a jihar bauchi to muna jiran sa ranar zaɓe da ikon allah yadda muka kawo apc a 2015 za mu kawo pdp a 2019 na biyu muna so mu kafa tarihi yadda apc ta karbi gwamnati mai ci a jiha a federal haka pdp za ta karbi gwamnati mai ji a 2019 haka ya kabu kushiya na uku shine na ƙarshe a shugabanninmu na pdp wallahi wallahi wallahi ban shigo pdp don sai na yi takara don dole ba bargi fasa koma Allah ne yake bayarwa ga wanda ya ga dama idan Allah ya bani na haye primary election alhamdulillah idan bai bani ba na faɗi domin nasa ne zan yi biyayya wa pdp zan manta da saboda haka mun zo ne mun shiga pdp babu gudu babu ja da baya no retreat no surrender